وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باي هكا يان السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yini na lahadi wanda ya dace da sha takwas ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma shi ne yinin karshe a cikin watan goma shekara ta dubu biyu da hudu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta goma sha biyu cikin wannan sura mai albarka suratul an'am yau za mu tashi farkon aya ta goma sha uku kafin haka za mu karanta tambayoyi guda biyu tambayar farko mai tambaya yana tambaya ne dangane da ladanci wato daga murya a bayan liman shin yana da asali cikin shari'a ko baya da asali idan babu shi me yasa ake yi a masallatai guda biyu na makka da kuma na madina daga murya a bayan liman dan isar wa sauran mamu su ji in liman yana tsaye ko in yana cikin ruku'i ko in yana cikin sujada ko ya dago ko ya yi sallama ana yi ne kadai idan sautin liman baya kai wa mamu to ya halatta a samu wani ko a sahun gaba ko a sahu na biyu ko a sahu na uku ya rinka daga murya don sanar da sauran mamu mai leman yake ciki amma idan sautin liman na kai wa mamu duk suna ji to kuskure ne wani ya rinka daga murya a bayan liman a dukkan sallolin da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi tare da al'umma an daga murya a bayansa ne so biyu kuma bisa ga dace wanda ya daga murya din shine sayyidina abubakar kuma a cikin dukkan halaye guda biyu din an daga muryar ne yayin da annabi bai da lafiya ta yadda muryar shi ba ta iya kaiwa sauran mamu gaba daya karo na farko ya fato ne daga kan dabba sai ya samu uzuri na rashin lafiya ta yadda in ya daga murya mamu ba ta ji sai sai dana abubakar ke daga murya yana wa sauran mamu kashi na biyu kuma a lokacin cutar ajali cutar da annabi ya kwanta wadda daga ita bai tashi ba Allah ya karɓi rayuwarsa a nan gurin ma an yi sallah sai zina abubakar na daga murya ga sauran mutane tunda ba sa jin muryar liman ba sa jin muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ban da waɗannan guda biyu din ba wanda ya isa ya kawo maka wata waki'a ta uku wadda aka daga murya a bayan annabi ina ba ta fahimta wato kenan sai wannan yana nuna kenan a sai hali wanda yake shine aka sani ne yau da gobe shine ba a daga murya daga murya bakon abu ne ba a yi sai wata illa ta samu wani uzuri ya samu wata larura ta samu wannan illa ko uzuri shine rashin isar muryar liman ba wai lalle bane liman ya zanto baya da lafiya a kila masallacin na da girma ta yadda in ya daga ma mutane ba za su ba wai lalle bane ba kuma liman ya zanto cewa wato ainihin um, masallacin yana da girma kila a halittarsa baya da murya babba yayin da duk aka samu wannan illa ta sautin liman baya wadatar mamu gaba ɗayansu to sai a samu ne daga murya amma da zaran wani ya daga murya a halin sautin liman na kaiwa to tabbatar yayi bid'a a cikin addini ya kago abin da babu to kaga anan gurin galibi masallatan a halin yanzu kan yi amfani da na'uran ɗaukaka sauti da faya ga speakers ga komai da komai ta yadda sauti zai kai musamman idan liman ya makala irin mic din nan da ake makalawa a jiki kamar wanda yake jiki da yanzu kowa zai ji muryarsa to lokacin sai ya zama wasa ne wani ya rika daga murya bayan liman dan asalan an ma fi jin muryar liman din sama da kai me amfanin daga wurin kai din da ka daga ya zama wasa da addini ke cikin malamai akwai wanda suka bada fatawa akan duk wanda ya haka masallar ta lalace kuma abun mamaki akwai malaman mazhabar malikiya ne shekara goma sha biyar ko sha shida da suka wuce baya akwai daya daga cikin abokanan mu malam ibrahim jalo mutumin jalingo cikin jihar taraba ya yi ɗan ƙaramin littafi da ya sa masa suna alƙaulul munsif wato magana ta adalci dangane da daga murya a bayan liman ya tattara maganganun malamai kan wannan littafin littafin ne mai ban kai kwarai da gaske ko musamman idan an duba lokacin da yayi shi shekaru wajen goma sha bakwai baya ko na makamancin haka ya yi kokari matuƙa kware da gaske ya faɗa duk abin da ya kamata a faɗa game da wannan mas'ala ina fata an fahimta dan haka da ya daga murya a bayan liman wannan ba daidai bane cewa kuma ana yi a masallacin Makka ko a masallacin Madina wannan ba hujja bace ba masallacin makka baya zama masdar min masadir tashri' haka masallacin madina masadir tashri' sanannu ne a wajen malamai akwai almujma'u alaiha akwai almukhtalafu fiha masadir tashri' da aka yi jima'i akan su min haisul jumla alkitab as-sunna alijma' alqiyas al fiha kuma su ma ga sanan da yawa daga cikin su akwai qaulu sahabi akwai shar'u man qablana akwai al almursala da sauran makamantansu amma dai masallacin maka ko madina baya zama hujja dan an yabo a masallacin ya zama shari'a sai in abin ya samu gindin zama cikin qur'ani ko hadisi mutanen maka da mutanen madina mutane ne kamar mutanen kano da na abuja da na maiduguri a ciki a iya samun mutumin kirki a iya samun ba na kirki ba a iya samun malami a iya samun jahili a iya samun mujtahidi a iya samun wanda ke donal mujtahid da haka mu daina kafa hujja da cewa an yi a maka ko an yi a madina a'a mu kafa hujja da cewa qur'ani ko hadisi ko maganar sahabbai ga abinda annabi ya ce ga abinda Allah ya ce ga abinda sahabban manzon Allah suka rayu a kai alal misali mutanen maka sukan zo su yi tarawih su zo daga ba su yi tahajjud kuma idan sun yi tarawih din su yi shafa'i da wuce idan sun yi tahajjud kuma su yi shafa'i da wuce manzon Allah kuma ya ce la ni fi laila suka dauki shekaru masu dama suna yi shekaru goma da suka wuce baya sannan suka daina suka rinka yin wuturi guda daya a madadin wuturi guda biyu kaga wanda ya bi su cewa dan ana yi a maka su ma bari ya wuturi guda biyu yanzu sun bar shi a kwana kenan sun dauki hadisi sun kyale shi to yanzu suna yin tahajjud a sha ɗaya eh, suna yin raka a ashirin su zo su yi tahajjud a goma sha kamar zan talatin da wani abu a rayuwar annabi gaba ɗaya ya a goma sha a hadisin bukari in ka ruwaito ruwaya da tafi kowace adadin raka'o'i yawa ya yi raka a goma sha uku to yanzu a nan gurin da ka dauki abinda manzo Allah ya rayu a kai raka'a goma sha ɗaya da ka dauki aikin mutanen raka raka'a talatin ka faɗa min in na baka shawara wanne zaka dauka to shi kenan sai ka ce kuma dan ana yi a maka. in suna da wani ijtihadi da fatawa da ta sa suka saba raka'a sha ɗaya wannan su suka san suna da ijtihadin su in sun yi daidai suna da lada biyu in sun yi kuskure suna da lada ɗaya amma haka kawai ga hadisin manzon Allah kamar rana a lokacin azhar in kyale shi in kama aikin mutanen makka ko mutanen madina ko mutanen kudus ko na abuja ko na lagos da wani hujja da wani dalili me zan je cewa Allah ranar tashi kiyama Allah ta ittabi'u ma unzila ilaykum ko bi abin da aka saukar muku daga wajen ubangijinku ya ce kan mutanen makka ko mutanen madina da haka duk wanda kaji ma yana kawai aya na yi a maka yana yi a maka wannan alama ce ta wanda yake wannan wannan maganar ba ba da alaka da malanta ko ilimi kawai magana ce dai kawai ta mutane dai haka irin dai mutane na kan titi ga maganar mutane mai tambaya ta biyu shi kuma tambayar sa yana tambaya ne dangane da menene abin da ya kamata mu yi a goman karshe ya dan uwa abin da ya kamata ka yi a goman karshe doriya akan azumi da ka saba yi shine raye dare da ibada da kuma itikafi idan ka samu dama qiyamul layl da itikafi qiyamul layl a cikin kowane dare ban da ramadan a bace mai falala dan ayoyin alqur'ani sun nuna falalarta walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yabasaka rabbuka maqaman mahmuda تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ودنا آيوي سيئسسوا haska maka ka gane falalan tsayuwar dare sawa'un a cikin ramadana ko a wajen ramadana abu ne mai falala saboda ayoyin alqur'ani sun nuna wata cikin suratul furqan wata ayar cikin suratul sajada wata kuma cikin suratul isra ko da yake ta suratul isra wani na iya cewa ai wannan ke bantacce ne ga annabi sai a ce eh wajabcin qiyamul layli ke bantacce ne ga annabi amma mustahabbancin tafa ya shafi kowa daga cikin ɗaiɗaikun al'umma haka ga ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw yunqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil qur'ana tartila dukkan wannan ya shafi ramadan ya shafi kuma wajen ramadan to amma idan ramadan ya zo qiyamul layli mustahabbancin sa na karfafuwa sama da sauran kwanaki da ba na ramadan ba da haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dukkan wanda ya tsaya wa ramadan yayi ibada yana mai neman lada yana mai imani da Allah an gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa sannan kuma idan ramadana din ya zo a goman ƙarshe mustahabbancin yakan karfafu sama da sauran ashirin ɗin farko tunda manzo Allah ce man qama lailatal qadri imanan wa tisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dukkan wanda ya dace wajen yin qiyamul layli a daren lailatul qadri yana mai imani da Allah yana mai neman lada an gafarta masa abin da ya shuɗe na zunubansa to wannan kaga a cikin ramadan ke karfafuwar mustahabbancin ya tsara kwanakin da ba na ramadan to anan guda akwai tambaya qiyamul layli da kayi ta kai kadai a gida da kayi ta a masallaci wanne fi falala manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yace khairu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba mafificiyar sallar da dan adam zai yi ita ce sallar da ya a gida sai fa in ta farilla ce to wannan hadisi yana magana ne akan sallolin nafila waɗanda ba su shafi watan ramadana ba waɗanda ba salatu tarawih ko tahajjud ba ka yi su a gida ya fi don haka ma ya sake faɗa cikin hadisin bukhari ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha ku dauki wani kaso na na sallolin ku ku rinka yi a dakunan ku kar ku mai da dakunan ku su zama kamar makabarta wannan duk ana magana a wajen ramadana amma a cikin ramadana sallan tarawih a masallaci ya fi falla sama da yinta a gida ina fata an fahimta dan abin da yasa na fara kawo wancan hadisin akwai waɗanda suke kawo wancan wajen su hana mutane zuwa sallar tarawih ko su hana mutane zuwa sallan tahajjud sai to ai kai sallah a gida ya yafi falala kai sallah a gida ya yafi falala shi ko wancan hadisi yana magana akan nafilfili waɗanda ba na ramadana ba a wajen watan ramadana amma a cikin watan ramadana yi cikin jam'i tare da mutane shi ya yafi falala ina ba ta fahimta sannan kuma shari'a ne yin ta a cikin jam'i din tare da mutane dan naji waɗansu ma sukan yi ganganci su ce wai bid'a ne a je masallaci ayi tarawih ko tahajjud wai bid'a ne wannan ganganci ne ko dai san zuciya tsabagen san zuciya ka san akwai wanda shi in baya iya abu to sai ya haramta dan kowa kare ko kuma yana ganin wanda suke kiyamul lailan na akwai zaratan mahaddata alqur'ani wanda sun iya tajwidi suna ja jama'a suna jin daɗin su je to shi ko bai iya ba to sai ce haramun ne na taba ganin wani malami wata shekara ta wuce kusan shekaru goma sha yace haramun ne eh, a sauke qur'ani shi ya yadda aje je tajwidin amma sauke qur'ani haramun ne da aka bincika sai dalibai suka gano shi bai haddace bane sai yake wa hafizai hasada da tafiya sai tafiya ya ga mutane suna yi shi ma sai samo qur'anin sa mai zuciya rike idan an fita din sai ya bude qur'anin sai karanta ce to tun da farko da ka bada fitar wannan da ka huta ka hutar ko ba haka ba dan haka yin qiyamul layl a cikin watan ramadan yana da falala kai a masallaci cikin jam'i sama da kai a waje kuma shari'a ne a masallaci din ya tabbata a sunnar annabi ta aikace da ta magance da ta kuma sunna ta qaririyya an fahimta ku manzon Allah ya fito cikin dare sai ga mutane suna sallah a masallaci ya tambaya su waye wannan suke sallah a masallaci cikin layali ramadan sai aka ce ai waɗansu mutane ne suka fito sallah sai suka ko wancan ya dan haddace wani abu wancan ya haddace wani abu da suna yi daban-daban sai suka ga ya kamata tun daga ubay ibn ka'ab ya fi su haddan qur'ani su haɗu a bayan su yi musulmanci sai manzo Allah ce laqad ahsanu am asabu yace hakika sun kyauta sun yi daidai kaga manzo Allah ya tabbatar da su a hadisin bukhari da muslim kuwa da kansa yace da ummu na aisha dauki tabarma ki samu a masallaci ta je ta sanya annabi tabarma a masallaci bayan sallar isha'i bayan dare yayi sai manzo Allah ya fito sai ya zo ya kama masallaci kadai cikin masallaci ta zawi to sai wani daga cikin wani adadi na sahabbai suka gani sai suka zo suka bi sallah yayi sallah tare da har aka kammala wace gari sai manzo Allah ya sake fitowa sai adadi ya karu sama da najiya suka yi sallah tare da shi washe gari karo na uku aka zo masallaci ya cika manzo Allah ya sake sallah tare da su washe gari kaci na hudu sai mutane masallaci har wajen masallaci sai annabi ke fitowa tsammanin su manta yayi har sai suka rinka cewa as-sala as-sala as-sala wato suna nufin tunatar da annabi annabi ko na jin su shiru kyale su har sai da ya fito sallar asuba waɗansu suna wajen aka yi sallar asuba suka tambaye annabi me yasa baka fito ba yace na ji tsoron in fito a wajabta muku ita in an wajabta muku ita ta zama wajibi ba za ku iya yi ba malamai suka ce a nan gurin kaga abin da ya hana annabi fitowa ba wai dan sallar bata halarta ba sai dan jin tsoron in ya fito za a wajabta wahayi na sauka a kansa amma in bai fito ba tana nan a mustahabi wanda ya ga dama yayi wanda bai ga dama bai bari ina ba za mu fahimta wannan ita ce hikima annu'man ibn bashir yake cewa mun yi qiyamul layl da annabi a daren 23 yace zuwa ɗaya bisa ukun dare one third na farko mun yi kiyamun laili a daren 25 zuwa wato ainihin rabin dare mun yi kiyamun laili a daren 27 tare da manzan Allah sai da mafi kai tusar biyu bisa ukun dare tun daga farkon dare zuwa biyu bisa uku yace ka akwai lokacin da muka yi kiyamun laili tare da annabi har sai da muka tsoron koma sahur zai kubuce mana ne ana gama sallama kowa na kokarin yaje dan abin da ya samu ya ci kafin alfajir ke so sahabbai kenan shirye su sun yi sallah tare da annabi to kaga anan gurin idan ka dauki wannan hadisi annabi ya fito masallaci ya sallah tare da mutane kai kuma yanzu ka zo ka ce bid'a ne sannan kila kai ka kafa hujja da wadansu hadisan wanda suke nuna a yi a gida su kuma na yi a gida ba su shafi ramadana ba fa suna magana a wajen ramadan dan a wajen ramadan manzo Allah kan aya gidansa yake kiyamul lail har umma na Aisha take cewa ya tashi yana sallah cikin dare ina gaban sa yayi alqibla da ni ya ya mayar da ni ne ce sutrarsa kamar a gaban sa a alqibla ta ce ina cikin barci sai in turo kafata inda yake sa goshinsa idan ya dora goshi sai ya ci kafata sai ya ture kafata ya dora goshinsa ya sujada ta ce bayan ya kammala idan ya tashi ya miƙe tsaye tunda yana daddawa a cikin karatu sai bacci ya sake kwashe ni sai ya sake turo kafata wajen idan ya zo kuma zai sujada sai ya sake ture kafata wannan a gida ne ko a masallaci to kaga a wajen ramadana ke a cikin ramadana kuma a masallaci a wajen ramadana kuma a gida dan haka kuskure ne wani ya zo yana cewa abu bid'a ne dan naji wani yayi ganganci ai ba ai bid'a ne ai bai halatta ba kiyamul layl ai tahajjud da ake zuwa wanda kuma yafi kuskure ma wanda yana zana cewa wai kuma bai halatta mata su je ba ya zaka yi da hadisin bukhari la tamna'u ima allahi masajidallahi idan fa matarka tace zan tafi kiyamul layl manzo Allah ce kada ka kuskura ka hana ta kada ka kuskura ka hana ta in ko kace kada ki je ka saba manzon Allah Allah kuwa ya ce falli hadal ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim masu dangancin sabawa umarnin annabi suke yayi wata fitina ta same su ko kuma azaba mai tsanani dan haka dan Allah mu tsoron Allah abinda mu ba za mu iya yi ba saboda ragwancin mu ko saboda wani dalili namu kar mu harantawa al'ummar annabi lada dan haka mata na iya zuwa kiyamul laili cikin ramadana irin yadda maza suke iya zuwa idan mace ta zauna a gida ta yi sallah yayi waɗansu malaman ma suka nuna kafi dan saboda hadisin da yake nuna sallar mace a gida yafi a masallaci ko da na annabi ne lada idan ta je masallaci kuma bata yi zunubi ba bata saba kowa ba sannan in tace za ta dole mijinta ya kyale ta dan manzo Allah ce la tamna'u ima Allah masajid Allah ya shafi kowane masallaci a banka sa matar ka tace za ta je masallaci baka isa ka hana ta ba hadisin Tirmidhi yace idza ta'azanat imra'atu ahadikum li dhahabi ila al-masjid fala yamna'aha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam idan ɗaya daga cikin ku matarsa ta nemi za ta je masallaci kada ya kuskure ya hana ta haka manzo Allah ya faɗa da haka dai kiyamul lailin da kullala a masallaci a nan gudun nake so in ja hankali kuma kan masu zuwa kiyamun laili mu tsarkake niyya cewa muna zuwa dan Allah ba dan mu je mu yi gasa ba ba dan mu je mu kiyamun laili washe gari da safe mu je muna bada labari kai ai je mun dade ai lokacin da aka yi kaza muna daidai wuri kaza ai raka'a ta karshe na ai da ni aka yi raka'a farko ai da ni aka yi takbiratul ihram wa wannan sai zanto mutum yana tallata aikinsa kenan ya mun nuna alayka an aslamu dai kenan na biyu Um, idan za a bude idan za a bude sifika a masallaci sai a bude yadda za ta wadatar da mutanen wajen bata ketare su zuwa wajen na nesa ba dan kar su damu da yawa akwai waɗanda za ga su biyar suke kiyamul laila ungo su amma sai su bude da su fita katuwa su hana sauran mutane bacci kaga wannan ba daidai bane amma akwai wanda mai yawan masallacin ya kai sai an bude sifika in ba haka ba mamu ba za su ji karatun liman ba jin karatun liman kuma shi ke ba su ƙwarin gwiwa suna bi ma'anonin alqur'ani suna ratsa zukatansu suna raya su da alkur'ani mai girma to wannan kaga babu laifi kuma ina fata an fahimta sannan mace kuma wato idan bata nemi izinin mijinta ba ta sula ta tafi wannan kuskure ne haka mata da suke fita da yara kanana sabon haihuwa je su yi ta kuka suna damun mutane ke biki sallah a natsuba biki ibada a natsuba wannan kuskure ne ki zauna daki ki ya kiki lailin ki ki reni kin samu ladan kiyamul laili kin samu lada na kulawa da yaranki haka idan mijinki na jiya ki tsaya ki jiyace shi ya fi falala sama da ki tafi kiyamul layli ina fata an fahimta waɗannan da abubuwa ne da ya kamata a ce an kalle su itikafi kuma abin da yake bukata zama a cikin masallaci da zama a cikin masallaci tare da kyakkyawan niyya sannan kuma ya zanto mutum da azumi a bakinsa inda rana ne wannan shine abubuwan da itikafi yake bukata zaman masallaci niyya sannan azumi in lokacin itikafin mutum din ya shafi rana sannan kowane masallaci da ake yin khamsu salawati a iya yin itikafi a cikinsa amma idan kwanakin da mutum zai yi itikafi sun hado da ranar juma'a to lalle ne ya je masallacin juma'a ya yi itikafin sa yafi dan idan yayi a masallacin khamsu salawat ya zai ranar juma'a ya fita ya tafi sallar juma'a ya rushe ka'idar itikafi ya zauna kuma yana itikafi ya shagala da mustahabbi ya kyale farilla to anan gurin tun farko sai ya zanto in dai kwanakin da zaka yi ya shafi juma'a to sai ka je wato ainihin masallacin juma'a ka yi itikafin ka ina fata an fahimta to wannan shine abin da ya kamata mu sani sannan a cikin itikafi ba abin da mutum zai yi na abin da ya shafi duniya sai abin da yake dole mai itikafi ya killace kansa ne daga shi sai ubangiji abin da ya shafi dole a cikin itikafi abinci abinci abin sha shiga ban daki duk waɗannan bukatu ne na dole barci bukata ce ta dole ina ba ta amfani fahimta da haka mutum zai fita daga masallaci dan ban daki dan kan abinci dan shan abin sha to amma in ba wannan ba kawai ka fita bakin masallaci masallacin ka na kusur titi kana kallon motoci masu wucewa kuma da sunan kana takafi ka rusa yi itikafi ko waɗanda suke zuwa da littattafai waɗanda ba na na waɗansu ilmomi daban ba karatun alkur'ani ba mutum ya zo da littafi yana karanta a masallaci yana cikin itikafi ko da littafin fikihu ne ka rushe itikafin ka idan an zo darasin tafsiri kana cikin masallaci wannan ba yadda ka iya ko ka so yi karatu ba za ka iya ba dan darasin da ake na masallacin ka ba zai bari ka jina ka sai ka bude qur'ani kana kallon ayoyin da ake karantawa ibada ce zai shiga cikin itikafi amma littafin adab littafin nahwu littafin balaga mathematics biology chemistry kana itikafi jarida wani na shiga itikafi ma da yar karamar rediyo da safe GBBC ka rushe itikafin wani ma yana tambaya zai iya shiga da handset din shi don wani lokaci dan rika ansa waya ko ya buga wallahi da kai wannan ka rushe shi kafin ka hansa din ka riga ka bar shi a gida ka kulle shi sai bayan ka gama ita shi da abokan hulɗar ka kafin ka shiga sai ka rubuta sako na musamman a cikin hansa din ka sai ka aika musu ta hanyar text duk ka yi musu cewa to na shiga kila zan yi tafiya ko bana nan kwana biyu kar ma ka ce zan shiga itikafi a ce yayi riya bana nan daga nan zuwa kwana goma har kafin ka same ni a wannan waya ka ka hutar da kowa ka kulle wayar ka ka ajiye sai karatun alqur'ani sai salati ga annabi sai zikiri sai halala sai istighfari sai tunan lahira gaba ɗaya ka manta da duniyar ka ibn al-qayyim yace wani garan bawul ne dan adam ke wa zuciyarsa sabis mutum ke wa zuciyarsa ya inganta imaninsa dattin da ya makalkale a jikin zuciya duk ka zubar da shi kafin ramadana mafi karancin kwanaki da manzon Allah ya cikin ramadana kwana goma ya taɓa kwana 20 yana itikafi mata suna iya yi maza suna iya yi matan annabi sun yi itikafi tare da shi a masallaci bayan ya bar duniya ma sun yi itikafi to kawai abin da dai aka ce mace bai halatta ta shiga itikafi ba sai ta nemi izinin mijinta ko waliyinta waliyin lamarinta sannan kuma inda za ta yi itikafi din ya zanto an aminta daga fitina babu fitina to wannan babu laifi amma in akwai fitina to bai halatta ta je ba sannan kuma in bata nemi izinin miji ko waliyinta ba bai halatta ta je ba a takaice wannan shine abin da dai zamu yi a goman karshe mu ribaci waɗannan lokaci kuma mu ribaci daren lailatul kadar wanda manzo Allah ya ce ku lalubo shi a cikin goman karshe ko mu yawaita addu'a mu yawaita istighfari a ciki ubangiji ta Allah ya ba mu ikon raya waɗannan kwanaki gaba ɗayan su da ibada lokacin shiga tukafi shine bayan sallar asuba mustahabi ne ka shiga itikafi bayan sallar asuba manzo Allah ya kan tawo da kayan sa na shiga tukafi da ya zo masallaci da an yi sallar asuba sai shiga shiga itikafi lokacin fita daga itikafi kuma shine bayan sallar magariba da zaran an yi sallan magariba sai ka fitar da itikafi ina ba ta fahimta waɗanda suke tsayawa har sai washe gari ranar idi da safe kuma su yi wanka daga masallaci su tafi masallacin idi suna ganin takawa suka yi saba sunnar annabi suka yi <laughs> irin masu taka wannan da irin sai iyalin sama su ganshi ba sai da ya dawo daga idi a'a a wannan daren idi din ya kamata ka fara bikin idi kai da iyalinka ka fitar ga itikafi da zaran ka ji labarin an ga wata shikenan ramadan ya wuce goman karshe ta wa itikafi idan shawwal ya tsaya ba an fitar ga goman karshe ba to yanzu ka shiga cikin shawwal kuma da itikafin ka sunnar annabi yakan shiga bayan asubahi ya fita bayan sallar magriba jazakallahu khairan kai ka sanar da yau na fa'ida ubangiji ta'ala ya ce kullu man ma fi samawati wal ardh قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون karshen aya ta goma sha biyu kenan inda muka tsaya jiya sai aya da zamu tashi yau wani huma sakana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وله ما سكن في الليل والنهار وله ga Allah madaukakin sarki yake tabbata ma sakana fil abinda duk yake samun natsuwa cikin dare wanda hari ko cikin yini mallakar ubangiji ne gaba ɗayansa wa huwa samiul alim ubangiji ta'ala shine as-sami' mai ji sannan kuma al-alim wanda yake masani idan an ce ma sakana ana nufin ma hada'a takarra dukkan abin da yake natsuwa yayin da dare yayi dukkan abin da yake yin shiru yayin da dare yayi mallakar ubangiji subhanahu ta'ala ne maganan cewa abin da ke yin shiru da daddare ko abin da ke yin shiru da rana wato kenan ina sauran ababai ko masu motsi su ko mallakar waye domin halitta iri biyu ne ko abin da yake motsi ko abin da baya motsi abu mai rai ko abin da yake mara rai dan adam da dabba da tsuntsu da kifaye a cikin ruwa dukan waɗannan mutaharrikat ne min al masu motsi ne cikin halitta amma dutse da itace waɗannan wato asawakin kenan min al-makhluqat na tsatsu waɗanda ba ka motsi ko ba su da rai a cikin su to nan sai Allah ce walahu ma sakana fil layli abin da yayi shiru wanda baya motsi cikin halitta mallakar sa ne ina ba ta an bayyana sai malamai suka ce abin da ayar take nufi walahu ma sakana wa ma taharraka fil layli wan nahar da abin da yayi shiru da abin da yake motsi dukkanin sa mallakar Allah ne amma sai aka ambaci wanda yayi shiru ba ambaci masu motsi ba dai idan mai tambaya ya tambaye ka tsakanin abin da yake mai motsi cikin halittun Allah da abin da yake shiru yake ba mai motsi ba wanne suka fi yawa wanne suka fi yawa tsakanin masu motsi cikin halittu da waɗanda ba sa motsi tsakanin masu rai da waɗanda ba su da rai marasa rai suka fi yawa to shi ne ba su kada kenan da haka su suka biya sai aka ambace su amma shi wancan ma mata harraka shi ma yana ciki daidai da Allah yadda Allah madaukakin sarki ce wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum min aljibali aknanan wa ja'ala lakum sarabila taqikum alharra wa sarabila taqikum ba'sakum fadin sa cewa wa ja'ala lakum sarabila taqikum alharra malamai suka ce kuma wal barda ina fata an fahimta ubangiji ya sanya muku dabara da kuke yin tufafi irin tufafin da suke kare ko zafi sai ya shiru dangane da tufafin da suke kare sanyi bai ambace su ba saboda kai mai hankali ka gano su bisa ga ka'idar fa'ata biru ya ulul absar ku sanya lura ku sanya kulawa ya ku masu hankali baiwar da Allah ya mana ba ta saka tufafin da za su kare mu zafi kadai bace ba a'a akwai tufafin da za su kare mu zafi sannan ya bamu dabara da hikima na tufafin da za su kare mu mai sanyi sannan ya bamu ma dabara da kimiyya na yin tufafin da za su kare ku daga ruwan sama amma sai Allah ya ambaci wancan dan yayi shiru mu mu gano ɗayan da kanmu to haka anan gurin ma walahu ma kana yayi shiru dan mu mu gano ma ta harraka din da kanmu suka ce idan ka lura da karshen ayar ma zai nuna maka wannan sai ce wa huwa samiul alim shi Allah shine as-sami'u mai ji kuma shi Allah shine al-alimu wato wanda yake masani to kaga anan gurin sai ya kawo siffa ta ji ya kawo siffa ta ilimi saboda me ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya ta'allaku bi maza ya ta'allaku bi sawakin ilimin Allah yana ta'alluki da me ilimin Allah ka yana yana ta'alluki bi sawakin da ababan da ba sa motsi ina fata an fahimta to jin safa ya ta'allaku bil mutaharrikat yana alaka da me ababen da suke motsi abin da yake motsi shine ake jin sautinsa ko a ganshi da ido abin da baya motsi ko sai dai a ilmantu da shi a san shi cewa akwai shi ina ba ta an bayyana ba shi yasa ba ko a cikin magana idan ka tambaye wani kuɗi kace da Allah ba na abu kaza ne sai haba wala mu kuma yace a sai ka zace yo kuɗi suna magana ne kaga sai dai a san akwai su amma ba a jin motsin su ko ba haka ba abin da yake ba mai motsi ba sanin shi ake ta fuskar ilimi abin da yake mai motsi shine ake jin sa da haka sai Allah ce wa huwa sami'u al-alimu ina fatan kun fahimta qul kace da su a ghayra Allah attakhidhu waliyan shin yanzu wadin Allah shi zai rika a matsayin waliyi wanda zai jibinci lamarina ya kare ni ya tsare ni ya taimake ni anya ko wanda ba Allah ba zai iya mun wannan zai iya bani security zai iya bani tsaro zai iya tabbatar da bukatuna na duniya ko na lahira fatir samawati wal ard alhalin Allah nan shine mahaliccin sama da ƙasa wanda ya kago halittar su ba tare da ya koya a wajen wani ba wa huwa yut'imu wa la yut'am alhalin shi ke ciyarwa ba a ciyar da shi waɗansu malamai suka fassara yarzuqu wa la yurzaq shine ke arzitawa ba a shi kul ka ce da su inni umirtu an akuna awwala man aslam ni kam an umarce da dai in zama farkon mai miƙa wuya ga ubangiji ni ne farkon musulmi a cikin al'ummata ba wai farkon musulmi a cikin dukkan halitta ba kamar yadda waɗansu suke fasara ayar bisa ga kuskure a'a farkon musulmi a cikin me a cikin al'ummata ni ne farkon musulmi umirtu an umarce na na kona awwala man aslam abinda manzon Allah ke nufi ko abinda ayar take nufi wallahu alam manzon Allah ka sanar da su cewa abinda kake kiran su ba wai kana kiran su bane su su yi kai kana gefe a ka riga su yi idan in mutum na kiranka alkhairi ya kamata shi ma ya aikata in mutum ya hana kasari ya kamata ya riga ka bari amma mutum ya ce zo ga alheri kuma ka shi ya kwanta yana bacci bai ba abin nufi anya ko wannan alkhairi ne kai kira ni kaki idan mutum ya ce kauce wa sharri ya ko kuma kai ka je kana yi kaga zaka jefa masa shakka anya ko wannan sharri ne kace in daina kai ka je kana yi to shine malar qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wala takunanna minal musrikin kada ka kasance cikin masu shirka qul ka da su inni akhafu in asaitu rabbi ni ina jin tsoron in saba wa ubangiji na manzon Allah shine mafifici cikin halittar Allah amma yana jin tsoron saba wa Allah to amma a yau sai ka ji wani ya ce shi baya jin tsoron ya saba wa Allah cikin gawurtaccen sufaye waɗanda ake kira gulatu sufiya waɗanda suka zurfafa cikin sufanci suka yi nesa da turbar manzan Allah za ka ji ɗaya daga cikin suna cewa aini ina bauta Allah ne dan Allah shi ne Allah amma ba dan aljannar sa ba dan wutar ba kaga wannan ganganci ne faɗin wannan magana sai ya ce wai duk mai bautar Allah dan Allah ya bashi aljanna ko dan Allah ya nesantar da shi daga wuta to wannan ba yi da bambanci da laibura da zai je ya aiki a gonarka ko a kamfanin ka yana jiran albashi a ƙarshen wata amma shi bawa na gari almuhaqqiqu ko al'arifu yadda suke cewa kenan amma su al'arifuna suna bautawa Allah ne dan shi ne Allah idan ya so duk abin da ya ga dama ma ya musu ya kai su aljanna ko kare kai su su basu dawo ba su dai wai kawai sun bauta musu dan Allah shine Allah to wallahi tallahi wannan kaucewa ta farkin manzon Allah ne ubangiji ta'ala ya ambaci zarata zababbu cikin bayinsa waɗanda ya nuna suna jin tsoron wutarsa suna fatan samun rahamarsa innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in wato sun kasance suna gaggawa cikin ayyukan alkhairi suna bautata mana dan kwaɗayin abin da ke wurinmu na lada in ji Allah sannan kuma dan jin tsoron azabar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata cikin hadisin bukhari a ɗaya daga cikin addu'o'i da yake da daddare yake cewa allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadaka ya ubangiji ka tsamar da ni azabarka a ranar da zaka tashi bayinka ashe annabi na jin tsoron azabar ubangiji sannan kuma yadda ya tabbata cikin hadisin sahihi muslim idan annabi ya karanta tahiyya ya kammala salati wa kansa yakan nemi tsari dangane da al'amura guda hudu allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wato yana neman tsari daga azabar jahannama yana neman tsari daga azabar kabari yana neman tsari daga fitinar rayuwa da ta da ta mutuwa yana neman tsari kuma wato daga fitinar masihud dajjal har waɗansu malamai suka ce yin wannan din a cikin sallah wajibi ne saboda yadda annabi ya lisanci wannan idan zai sallah sai ya karanta su to sai wani ya zo ce maka shi ba jin tsoron azabar ai kaga ya kauce ta farkin annabi ga abin da Allah ce da annabi kul ka ce inni akhafu ina asaitu rabbi ni ina jin tsoron in na sabawa ubangiji na ina jin tsoron azabu yawmin azim azabar wani ne mai girma man yusraf anhu yawma idin wanda duk aka kautar an gabarin sa aka kautar da shi gabarin azaba yawma idin a wannan yini faqad rahima hakika ubangiji ya ji kansa ya Allah ka sa mu cikin wanda zaka ji kansu wa zalikal fawzul mubin wannan kuma shine rabo wanda yake mai girma rabo wanda yake mabayyani Allah ya tsamar da bawa daga azaba wannan rabo ne babban rabo sai Allah ce وإن بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وبنجي سي وان يمسسك الله بضر إذا الله ya shafe ka ya nuface ka da ciwon kai ciwon ciki ciwon haƙori dukkan wani laulayi da zai kama ka dukkan wata cuta da za ta shafe ka fala kashifa lahu illa ba wanda sai yayi wannan cutar sai shi wa in yamsaska bi khairin idan Allah ya face ka da alkhairi koshin lafiya yaduwan arziki habakar dukiyarka habakar ƴaƴanka baka mukami da matsayi fa huwa ala kulli shay'in qadir to shi mai iko ne akan komai takan sa cewa fa huwa ala kulli shay'in qadir mai iko ne akan komai abin da yake nufi ba wanda ya sai hana wannan alkhairi ya je gare ka dan ya faɗi wannan a wata surar daban wa yamsasuka bi khairin fala radda li fadli ba wanda ya sai mayar da hannun agogo baya game da falalar da Allah ya tunkudo zuwa gare ka Allah yayi zaka daukaka ba wanda ya sai hana ka daukaka Allah yayi zaka ci zabe ba wanda ya sai hana ka ci Allah yayi zaka haihu Allah yayi zaka samu mukami arzikin ka zai habaka zai yadu ba wanda ya sai kare wato wannan aya tana shimfidawa bawa yadda zai gina alaka tsakaninsa da mahaliccinsa wato duk abin da zaka nema na alkhairi ka nema a wajen Allah ta'ala sannan kuma duk abin da kake jin tsoro na sharri ka nemi kariya kai tsaye daga wajen Allah idan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya baka kariya ya baka tsaro babu wanda ya isa ya cutar da kai ko ya keta wannan tsaron da Allah ya shimfiɗa maka lahi aghnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa an min al-atami kariya da tsaro da Allah ke bai wa dan adam ai ya wadatar ba sai mutum ya nemo dubun dubatar silke da kayan yaki da bullet proof na mota ko riga ya sa a jikinsa ba ina fata an fahimta an kana an a fatin minar durui ai ya fi ninkin ba ninkin dukkan wata riga ta sulke da mutum zai kare kansa da ita wa an alin min al ya fi dukkan wani gini mai tsawo da za ka hau ka ɓoya dan kar a cutar da kai tsaron Allah ya wadatar da kai ba sai kai wannan ba ba sai kai wancan ina fata an fahimta ai katantawa za ka yi ba wani mutum a cikin duniya da zai ɗaukaka a fagensa wanda baya da makiya kai ka ɗaukaka ta fuskar siyasa ka samu makiya to haka wani ya ɗaukaka ta fuskar malanta da wa'azi shi ma yana da makiya haka wani ya ɗaukaka ta fuskar kuɗi ya samu makiya haka wani tele ya ɗaukaka sauran teloli na jin haushinsa haka wani mahauci tubu fassa ta haɓaka da Allah da taba abin nan mana tudu fasa ta haɓaka amma tare da haka sauran mahauta na jin haushin sa amma kai ka nemo bindiga ka ne wato ka nemo kayan tsaro da yan security da menene da bullet proof wato mota da abin da riguna da waye da komai da komai to shi wancan mai tudu fara bakin abin shi kuma ya tsare shi nan kai da yake jin haushi kai yan siyasa na jin haushin ka shi ma sauran masu jin tsire suna jin haushin sa ko ta tasiri tumatir mutum yake fa Allah dauka kai sai sauran sun ji haushin sa sai dai a samu waɗansu masu tawakkali da Allah su dauka falalan Allah sai ba za su yi masa hasada ba amma wannan kila su suka fi zama kaɗan sauran sai sun yi masa hasada haka malami sauran sai sun yi masa hasada to wa ya kare wancan mai tattasai da tumatiri da mai tsire da mai biredi da shayi da mai wanki da guga da alhaji wane da malam wane waɗanda duk suna da yan adawa sama da yadda kake da su Allah ya kare su na'am to idan ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala sai Allah baka kariya amma idan ka koma zuwa ga dabaran ka zuwa ga yan tsubbu zuwa ga bokaye zuwa ga malaman duba sai su ci kudin ka su raba ka da imani ina ba ta fahimta su yi taimaka kariya su yi taimaka zambo tunda su dawa matsafa ne saboda haka da wannan suke razanar da mutum amma idan mutum ya dogara ga Allah duk wannan ba zai tayar masa hankali ba dan yi zai rayu akan qaidar wa in yamsaka Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan ubangiji ta'ala ya nufe ka da wata cuta ba wanda ya sai yayi wannan cutar sai shi wa in yamsaska bi khairin idan ubangiji ya nufi ka da wani alkhairi fa huwa ala kulli shay'in qadir tabbat shi mai iko ne akan komai sallatin وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون وهو القاهر فوق عباده وبنجي شيني بيرين جاي أكم باين سكبات وهو الحكيم الخبير وبنجي شيني الحكيم ما يحكي ما تكن دو أبن دي sannan al-khabir gwani cikin lamurransa lafazin al ko da ya zanto daga al ne mai ba ku labari ne cikin abin da kuka aikata ko ya zanto daga al-khibratu shine gwanin gwaninta ubangiji gwani ne cikin lamurransa qul ka ce da su ayyu shay'in akbaru shahada wani irin abu ne mafi girman shaida kul idan sun yi shiru ba su baka ansa ba ka ce da su Allahu shahidun baini wa bainakum Allah shine mafi girman shaida sama da komai shaidar Allah ta tsara shaidar dukkan wani mai shaida domin duk mai shaidar da ba Allah ba ya iya yi waye mantuwa ubangiji ala baya mantuwa ya iya yi waye kuskure ubangiji ala baya kuskure ya iya yi waye san kai yi zalunci ubangiji ala baya zalunci inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yuzlimun amma dan adam kuwa akwai jahilci akwai zalunci wa amala al-insan innahu kana zaluman jahula da haka shaidar Allah ita ce mafi girman shaida qulillahu shahidun baini wa bainakum kace da su Allah shine shaida a tsakanina da ku wa uhiya ilayya hadha alqur'anu an yi mun wahayin wannan alqur'ani da kuke ji ina karantar da ku li unzirakum bihi dai in yi muku gargadi da shi wa man da kuma wanda zai isa zuwa gare shi abin nufi ku na gabana ku da na rayu da ku li unzirakum bihi dai in yi muku gargadi da shi alqur'ani wa man balag da wanda qur'anin zai same shi a wata ƙasa ba ƙasa ta ba a wata duniya ba duniyar da nake ciki ba a waɗansu shekarun da bayan rayuwata wa man balaga wannan ya nuna cewa da'awa ta annabi sallallahu alaihi wasallam da'awa ce shamila amma ta shafi kowa da kowa ta shafi komai da komai abinda musulunci zo da shi ba wani laraba ne kadai ba li unzirakum bihi da in muku gargadi ku larabawan da kuke gabana wa man balag da dukkan wanda qur'ani zai kai gare shi cikin sauran yaruka na duniya cikin jinsin mutane daban-daban na duniya shi yasa abin da ke nuna mu'jizan alqur'ani kenan cewa musulunci ne kowa ne abin da zai baka sha'awa shine sai lokacin da zaka je aikin haji in kai yanzu duk wanda ya rayu a Najeriya bai je wata kasa ba bai yawo sosai ba sai cikin Afirka sai ya dauka cewa Baƙaƙen fata su suka fiyawa cikin musulmi na duniya amma da ka umara ko aikin haji sai ka ga ganin kun zama minority tsiraru duk inda ka kawai ga sai ga dan Pakistan dan India dan Bangladesh Indonesia Malaysia Jamhuriyar Soviet Azerbaijan Turkmenistan Tajikistan Armenia daga ko ina ta duniya kuma yana ganin shi ya ka musulunci Eh, mun taba haduwa da mutanen wani wani mutum basu ne hazagobi na sai yake cin yaushe ga musulunta <laughs> nace wallahi da iyakacin sani na musulunci ya shigo kasar Hausa sama da shekaru 800 da suka wuce baya amma kai yaushe ga musulunta <laughs> sai sai to shi dai a tarihin da ya karanta na kwanan nan bayan an ba su damar yin karatun addini dan da lokacin suna bin mulki na socialism na burguzu ba sa karatun addini yace an ce masa musulunci ya shiga turai ta gabas yankin bosnia herzegovina da irin su bulgaria tun shekaru 600 ko 550 baya Na ce kaga ashe musulunci ya riga zuwa wajen mu saboda wajen ina fata an fahimta ma'ana shi yana ma alfahari waye yaushe ka musulunta kai kuma kana ganin kai zaka tambaye shi Allah sarki ga wani bature ko yaushe musulunta shi ma yana ganin ka wani bakin fata ko yaushe musulunta Allah sarki ga wani dan baki nan ko yaushe musulunta duk kuna mamakin juna wannan mu'jiza ke na da'awar annabi kenan ta shafi kowa da kowa duk wanda kaje garin su sai dauka tashi ce kawai sauran kawai yan cilani ne a cikin da'awar ina ba ta an bayyana sai dai idan mutum yana da karatu idan mutum ba waye ne baya cikin gama garin mutane wato akwai intellectuality tattare da shi ya san me yake to shine zai dauka cewa yana da tarihi tariha na duniya da kuma yadda musulunci ya shiga wuri kaza ya je wuri kaza amma ba su sai dauka kawai su kudi ne musulmi na'am li unzirakum bihi wa man bala wa ma arsalnaka illa kafatan lin nas bashiran wa nadhira walakin aktsara an-nasi la ya'lamun وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض la ilaha illa هو يحيي ويميت ودنا duk ayoyi ne da suke nuna musulunci na kowa da kowa ne fari da baki barbare da inyamare da bahaushe da bulatani da kowa da kowa musulunci na kowa ne sai wanda yake yi idan kaga wani ya goranta ma ya ce shine musulmi original one kai dan jabu ne to wannan ya magana ce ta jahilci ba ta ilimi ba ina ba ta an fahimta kana masa sujada ta safe daban ta yamma daban dan akwai waɗanda suke ɗauka idan ba a cewa mutum ya yi shirka sai in ga gunki a gabansa ya faɗi ya yi sujada a gabansa a'a jingina tasiri zuwa ga wani ba Allah ba cikin abin da ba mai iya yi sai Allah wannan shine shirka kashewa da rayawa sai ka ɗauka wani na iya kashewa ko ya raya banda Allah arzitawa da talautarwa sai ka ɗauka ga wani zai iya talautar da kai ba Allah ba wannan ka jingina tasiri zuwa ga wani Allah kenan ka tashi rantsuwa ka rantse da sunan wani wanda ba na Allah ba ka tashi faduwa ka yi tuntube a madadin ka kira sunan Allah sai ka kira sunan wani ko wani shehi ko wani waliyi ko wani mala'ika ko wani annabi ko wani malami ko wani aljan wannan shine shirka hakikanin shirka kiran wani tare da Allah sawa'un kai mutum mutumansa kana masa sujada ko baka yi ba a inna shi latashhaduna anna ma allahi alihatan kukura yanzu ku kuna shaidawa cewa tare da Allah ko na Allah daban ma'ana banda Allah ko wani wanda ya kamata a zuci in kudurce zai iya talautawa ko ya amsa kaga wannan shine gangancin da mutane suke ciki a sakamakon rashin fahimtar tauhidi na sha ji da ido na na sha gani na sha ji kaga mutum ya samu wani babban hoto na wani babban malami ko wani babban shehi ya dauka cewa ajiye shi a gida na hana barawo shi ko ajiye shi a ofis ko ratayawa a jikin mota na hana yin tsotsayi ko wani abu makamancin haka wannan duk ganganci ne ma'ana shi wannan wanda ka sa hotonsa yanzu ba ma rigima da kai akan cewa salihi ne ko ba salihi bane wali ne ko ba wali bane ba duk mu fita daga wannan falsafa din kar mu tsaya muna tatar ki kan wannan amma shi wannan din da ka sa hotonsa ko me me matsayin sa da yake da shi ko me matsayin sa da yake da shi ka suna fa kafin shi a duniya an yi mutane sannan bayan wasa kuma an yi waɗansu mutane to mutanen da suka rayu a duniya suka yi mulki suka yi arziki suka yi ƴaƴa suka samu wadata suka kuɗance kafin a haife shi waye halice su waye arzita su waye ba su mulkin waye ba su ƴaƴa waye kuɗantar da su to a yanzu bayan ya mutu mutanen da suke ci gaba da rayuwa su samu kuɗi su samu mukami da ƴaƴa da arziki da wadata da mulki da kasaita waye musu ma'ana shi damar da ya samu ta lokacin da yake raye ce kawai ya rika arzutawa kafin a haife shi baya iya arzutawa bayan ya mutu yanzu baya iya arzutawa ita ce kada ya samu hankali zai karɓi wannan sannan a yanzu da kake daukan cewa yana arzutawa kai kadai da ire-iren kai ke arzutawa ko kowa da kowa ko in ce da kai yan tawagarsa wanda suka yi da walitakarsa kadai yake arzutawa ko yana arzuta dukkan duniya na tabbatar ansar da zaka bani cewa yan tawagarsa kawai mabiyansa yake arzikawa mabiyansa yake talautarwa ko ya arzika ya ɗaukaka su ko ya kaskantar da su ya ba su wadata ko ya hana su to idan za ka yi adalci a garin ku kaɗai ko a ƙasar ku kaɗai tsakanin wanda suka yadda da wannan shehin suka bi shi da wanda ba su yadda da shi ba suka bi waɗansu shehunan daban babu ruwansu da shi da ma wanda ba ruwansu da kowane shehin kaɗai da su mabiyan wannan shehin naka suwa suka fi yawa kaga sauran wanda ba sa tare da shi wanda sun yi masa tawaye waɗansu sun ma jahilce shi ba su san shi ba a kasar inyamurai akwai hanshakan masu kuɗi idan ka je Lagos a bakin teku akwai yarabawa mata masu bala'in kuɗi ba su san shehin ka da yake Kano ko yake Maiduguri ko yake wani wuri ba ba su yarda da shi ba lantana ka dauka shi ya basu waye basu a inna kum la tashhaduna anna ma Allahi alihatan ukhra qul kace da su la ashhadu in ko kun yi wannan shaidar mu na shaida ni ba zan shaida ba ni ban yadda ba tare da Allah akwai mai arzutawa akwai mai talautarwa akwai mai daukakawa akwai mai kaskantarwa Allah ne kadai ke yin wannan ba mai tarayya da shi ni ban yadda da wannan ba kul ka sake cewa da su inna ma huwa ilahu wahid shi fa Allah abin bauta ne shi kadai wa ni bari'un mimma tusrikun kuma ni na barranta daga dukkan abin da kuke hada Allah da shi in kuna ganin yana da tasiri to kusa in ga tasirin nashi a kaina a cikin gidana a iyali na a arziki na a rayuwata in yana da tasiri in gani duk wanda ba Allah ba na barranta da shi in ga tasirin nasa a cikin harkokina na rayuwa haka aka ce manzon Allah ya faɗa musu to kuma ya faɗa musu hakan kuma sun ji ya ga wani tasiri mummuna yana tare da ubangiji ubangiji ya bashi tsaro ubangiji ya bashi kariya ko muna karantar da dalibai a cikin alburda ba a soro duk malaman mu sun karantar da mu a cikin alburda wiqayatullahi أغنت عن مضاعفة من الدروع ومن وعن عالم من العطم ما نتك ودنا أبن دا كرمتا تمي أمفانين سكيدان ubangiji ubangiji ya bashi tsaro ubangiji ya bashi kariya ko muna karantar da dalibai a cikin alburda fa a soro duk malaman mu sun karantar da mu a cikin alburda wiqayatullahi aghnat an mudha'afatin min ad-duru'i wa min awan alim min al-atami ma na duk wannan abin da aka karanta to me amfanin sa kenan na'am duk shehin da zai karanta da kai dariƙa zaka karanci alburda kuma wurin sa wajen lugha zaka karanci ishiriniya zai zo wajen ishiriniya yace laqad faza man kana rasulu imama hakika ya rabauta wanda duk annabi ya kasance shine shugabansa ya zo wani wurin yace na sa'adatuna ma'qudatun bittiba'i wato gaba ɗaya raban mu da arzitar mu ya danganta ne da yadda muka bi shi ci annabi ka ya faɗa maka haka amma sai ce kuma ka zo ka sai kuma ya ce ka roki wani قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الذين اتيناهم الكتاب كاكرنت wannan ko الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون الذين آتيناهم الكتاب وأن مك باس للتافي لا التوراة ya'rifunahu sun san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta hanyar sifofinsa kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su an khasiru anfusahum amma waɗanda suka taɓar da kawunansu fahum la yu'minun su kan ba za su taɓa yin imani ba gashi sun karanta cikin littafin sun gano siffofin annabi sallallahu alaihi cewa shine wanda annabi Musa ya bushara da shi kuma shine wanda annabi Isa ya yi bushara da zuwansa amma san zuciya sai ya hana su bi shi imma suna ganin ga wani girma da suke da shi a cikin addinin su yanzu in sun shiga musulunci ba za su samu wannan girman ba sai su gwammace gara su tsaya cikin addinin su su rike wannan girman ga wani kudaden shiga da suke samu a cikin addinin su a matsayin su na fada fada a matsayin su na fasta fasta manya manya waɗanda suke da a shiga a wajen mutanen su yanzu in sun shiga addini na musulunci suna ganin ba za su samu wannan ba to sun gwammace su yi rufa rufa don su ci gaba da rayuwa amma in ba haka ba sun fi kowa sanin cewa abinda aka turo manzon Allah da shi gaskiya ne ya arkuna ko kuma ya arkuna na abu alladheena kasaru anfusahum fa hum la yu'minun Allah ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban ba mafi zalunci a ban kasa sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah aw kadzaba bi ayatihi ko kuma ya karyata wata aya cikin ayoyin Allah innahu la yuflihu adh-dhalimun yadda lamari yake azzalimai kan ba za su taba rabota ba a ranar tashin kiyama ثالثا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ويوم نحشرهم tunatar da su ranar da za mu tara su jami'an gaba ɗayansu sun mana kulu na ashirku sannan mu ce da waɗanda suka yi shirka suka rika kiran wani haɗe da Allah wannan wani kowanne ne wanda aka kira ko annabi ne cikin annabawa ko mala'ika cikin mala'iku ko wali cikin waliyai ko salihi cikin salihan bayi duk wanda ka kira tare da Allah za mu ce da su aina shuraka'ukum allazina kuntum taz'umun ina abokanan tarayyan ku waɗanda kuka kasance kuna riya cewa su suke taya Allah a aƙidar ku ana iya roƙon su yadda ake roƙon Allah ana iya neman bukata a wajen su yadda ake nema a wajen Allah ina suke aina shirkaukum alladhina kuntum tazumun Allah ce thumma kun takun fitnatuhum jawabin su ba zai kasance ba illa an qalu fa sai dai kawai kaji sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ya ubangijinmu da dai bamu kasance masu yin shirka ba rantsewa za su yi ba su kira wani tare da Allah ba ba su taba kiran wani wato almasihu ba ba su taba kiran nana fatima ba ba su taba kiran wani wali ko wani salihi ba kwata kwata wallahi ba su taba kiran lata da uzza ba wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ya ubangiji ba mu kasance masu yin shirka ba to wannan rantsuwa da za su yi ba ta tasiri domin za su yi ta ne a daidai lokacin da kuma daga baya za a sa za a sanya rufi akan harshen su hannuwan da kafafun su su bada shaida game da mai suka yi al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubu a wannan rana ubangiji ce za mu dode bakunan su mu rufe bakin su tukallimuna aydihim hannayen su rinka magana wa tashhadu arjuluhum kafafun su rinka bada shaida bima kanu yaksubun dangane da abin da suka aikata yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahum alhaqqa wa ya'lamuna anna idan ma mutum ya yi ƙarya da baka to daga baya sai hannun shi da kafarsa ta tona asirinsa cewa ƙarya yake ka kira wani tare da Allah wannan wannan da ka kira kuma ka ce waɗansu masu su kira shi shine wani kuma ka san bai da tasiri ka san Allah ne kaɗai ke da tasiri shine tun malam takun fitnatuhum al fitna al ikhtibar wato jarraba ke amma abin da ake nufi da alfitna fitna anan gurin al ansar da za su bayar idan an ce aina shiraka'ukum to shine ansar da za su bayar ba ta zama komai ba illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin sai Allah ya ce unzur kaifa kazabu ala anfusihim duba ka ga yadda suka yi wa kawunan su kariya? a nan duniya din sun kira wani ba Allah ba amma a lahira wai suna rantsuwa da Allah wai ba su yi shirka ba duba ka ga yadda suka yi wa kawunan su kariya wa dalla anhum ma kanu yaftarun wanda duk suka kasance suna kirkira abin da duk suka kirkira ya bata ya bar su don haka dole ne kowane dan adam ya shirya ansa tambaya guda biyu manya-manya a gaban Allah ranar tashin kiyama tambaya ta farko ma za kuntum ta abudun tambaya ta biyu ma za a jabtumul mursalin wannan tambayoyi guda biyu sun shafi kowa a lahira ma za kuntum ta abudun wa kuka bautawa ma za a jabtumul mursalin a bisa ga tsarin wa kuka yi bautar a bisa ga koyarwar wa waye ya bada bayanin yadda ake bautar idan bautar baka yi wa kowa ba sai Allah amma wajen yi sai kai a tsarin koyarwar wani ba annabin da aka turo maka ba bautar ta rushe Allah baya so idan ka yi bautar a tsarin annabin da ya zo da bautar ba tsari ba ragi amma kuma wajen niyyar ka sai ka nufaci wani banda Allah Allah baya san aiki Ma za kuntum ta'budun maza ajabtumul mursalin wannan manya manyan tambayoyi tambayar farko ma za kuntum abudun ita ce take sassabe dukkan wata itaciya ta shirka ita take rusa shirka gaba ɗaya tauhidi ya tsaya maza ajabtumul mursalin sanin wannan shi ke sa gaba ɗaya wata bid'a ta tashi daga aiki sai sunna kadai kaulan wahida ba wanda zai samu shiga aljanna ya samu sha daga ruwan alkautara sai wanda ya ansa wannan tambayoyin guda biyu to kuma waɗannan tambayoyi guda biyu su ne suka gina kalmar shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah shikenan ma za kuntum ta'budun kaga la ilaha illallah kenan ma za ajabtum mursalin muhammadu rasulullah kenan na'am kuma gaba ɗaya wannan su ne musulunci duk ibadar da zaka yi dole kalmar shahada ta shiga ta ina kalmar shahada za ta shiga sallarka azuminka zakkarka salatinka sallarka a samu kayi dan Allah kadai dan Allah ya faɗa cikin hadisul qudusi man amila amalan asraka fihi ma iya ghairi taraktuhu wa shirkahu wanda ya aikata wani aikin yin hada tare da wani a cikin sa zan kyale shi da wanda ya hada ni da shi din ana agarin shirka ya shirka to wannan wa ka wa ki kaga la ilaha illallah ta shiga cikin aikin ka wajen kai dan Allah sai kuma a yaya kai sallar idan ka yi yadda annabi ce sallu kamar aitumuni usalli to kalmar muhammadu rasulullah ta tabbata cikin sallar kake dole cikin kowace ibada la ilaha illallah muhammadu rasulullah ta shiga cikin sallah cikin azumi cikin salati kansa idan ka zo yin salati kai dan Allah ce lalle kai kyakkyawan niyya wannan abu ne da ake bada lada amma wata siga kai amfani da ita salatul ibrahimiyya salatin da annabi ya koyar ko salatin da aka kirkiro aka kago salatul fatih ko salatin tunajjina ko salatin nariya ko salatin saifi ko ma me za a sa masa suna ya zanto dai ba daga annabi yake ba ubangiji ta Allah bai zai saurare ka dole sai kai salatin da annabi ya koyar bisa ga kaidar Muhammadu Rasulullah kuma kai dan Allah bisa ga kaidar la ilaha illallah ina fata an fahimta ubangiji yace unzur kaifa kazabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun sami wa minhum man yastami'u ilayk وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم أنفسهم وما يشعرون ومنهم daga cikin mutanen maka man yastami'u ilaik akwai wanda yake sauraron ka ko daga cikin masu sauraron alqur'ani daga cikin mutane akwai wanda yake sauraron ka lokacin da kake karanta alqur'ani ko lokacin da kake fassara shi magana ce zuwa ga annabi amma ta shafi kowane mai wa'azi ta shafi kowane mai karantarwa mutane akwai wanda ke sauraron ka amma me ke faruwa bai imani ba waje Allah ala qulubihim akinna mun sanya waɗansu marafai a kan kunnuwansu wato a kan zukatansu ala lafasan a akinna jam'i ne na kinan wato kinan mulki a kinna marafai an kahuhu ta yadda ba za su iya fahimtar alqur'ani ba wa fi azanihim waqara haka kuma a cikin zuka a cikin kunnuwansu nan ma akwai wata toshiya da aka sa aka toshe kunnan ba wai sauti ne ba sa ji ba sukan ji sauti sai dai ba sa masa ji ji na su bi ji na su imani za su ji sauti amma ba sa bi an gane ko wa in yaraw kullu ayatin la yu'minu biha inda za su ga kowace irin aya da zaka zo musu da ita to ba za su yi imani da ita ba ko da zaka zo da wata mu'jiza ba za su yarda da cewa wannan mu'jiza ce wannan wani miracle ne ubangiji ya tabbatar a hannunka ba sai su dauka cewa tsafi da sihiri ne a madadin sai yarda cewa gagar koye ne ubangiji ta ala baka hatta idza ja'uka har ya zuwa lokacin da za su zo wurinka yujadilunaka sai ka ji suna musu da kai ya qulu allazina kafaru waɗanda suka kafirta din sai ka suna cewa in hadha illa asatirul awwalin ai wannan abin da ake karanta mana na qur'ani ba komai bane face ta tsinniyoyi na mutanen farko ta tsuniya ce asatir jam'i ne na ustura kamar kace uhdusa ahadith udhuka adahik ul'uba ala'ib to haka ustura asatir ala wazn afa'il ko na makamancin haka in hadha illa asatirul awwalin wa hum yanhauna anhu abin mamaki yan hauna anhu suna hana mutane imani da annabi wa yan auna anhu amma suna nesantar da mai zalunta saga bare shi in za a yi imani da annabi sai su hana su ce kar ku bi shi in ka zo zaka wa annabi ta'addanci kuma sai su tsaya su ce baka isa ba abin mamaki ke wannan da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce ta sauka ne akan Abu Talib wanda shi bai imani da manzon Allah ba amma duk wanda ya zo zai keta alfarmar manzan Allah to zai bashi kaji kariya ya yadda ya karbi kowace irin wahala ya yadda da yanke da alaka da kowa a duniya yana tare da manzan Allah amma ko bai imani da su ba sai Allah ce wa in yuhlikuna illa anfusahum ma yas'urun ba kowa suke halakarwa ba sai kawunan su amma ba su sani ba آية ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو إنكم لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وبنجي ولو ترى إن ذاك قلي iz wuqifu yayin da ake jefa kafirai alan nari kan wuta inda zaka ga halin da suke ciki faqalu suna masu cewa ya laitana ya kai sanmu nuraddu idan ma a ce za a maishe mu gidan duniya wala nukazzaba bi ayati rabbina ba za mu kuma karyata ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna minal mu'minin kuma za mu kasance cikin mummunai inda za ka ga hakan da kaga abin mamaki wato lautara jawabu laudan anan gurin an shafe shi mahzuf an fahimta ko a cikin larabci balaga ce take sa a shafe jawabin lautara balaga ce mai girman gaske ma'ana law tara idu ku alan nari la ra'aita amran ajiban la ra'aita amran mahilan la ra'aita amran aziman ka kaddara duk abin da zaka kaddara ina fata an bayyana ah, na taba ganin wata magana ta Sheikh Muhammad Mutawalli shi a rawi Allah ji kansa da gafara da yake mutum ne wanda yake da hikima wajen fassara ayoyin alkur'ani mai girma da kalato waɗansu wujuhu bayaniya cikin alkur'ani yake cewa idan aka ce da kai ga wani mai laifi wanda ya gallabi mutane ana ta neman sa an rasa sai aka ce rannan kuma ma'aikatan tsaro sun kama shi kuma a san kama shi a halin yana kokarin guduwa ka san ya sha man da aka kama mutum baya kokarin guduwa kila sa iya jin tausayi in baya kokarin guduwa ya kai amma yana kokarin guduwa sai aka kama shi yaya yace a nan wurin labarin zai faɗaɗi ka ce ai kaga wannan nan shahararren ɓarawon nan ai yayin da jami'an tsaro suka damƙe shi wai cap dija kawai sai kai shiru to labarin ya fi daɗi amma idan ka ce ai suka sa masa amfa har yanzu yana jira shi kuma mai ai kuma suka mare shi to kuma yana jira shi sai mai sai suka sa shi a black maria to shi kenan an kare ya ba yi komai ba amma idan ka tattare gaba ɗaya labarin ka ce ai da kaga lokacin da aka danke shi wani irin kamu da aka yi masa wai ai abin sai wanda ya gani to labarin ya fi rasanarwa ya fi firgitarwa to shine nan Allah ya ce lautara izu kifu alannari. nari da kaga lokacin da aka yi wurgi da su cikin wuta sai aka yi shiru can ijan ai da kaga abin mamaki sai aka shafe wannan <laughs> sai aka shafe wannan magana kawai sai aka ce faqalu kawai sai gashi suna cewa ya laita na rabbi ya ubangiji ina ma a ce a mayar da mu gidan duniya duk abin da kaji wani ya ce a dawo dadi ne ko wahala wala nu nukazzibu bi ayati rabbina wallahi ba za mu kuma kare ta ayoyin ubangijinmu ba wa nakuna minal mu'minin za mu yi imani da sun fi so ne suka ce ba za su yi imani ba sai Allah ce bal bari duk ba wannan zancen bane ba badalahum ma kanu yusfuna min qabl irin abin da suke boyewa a da shine yanzu ya bayyana a gare su a sarari suka shi abin da suke boyewa cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikina sakamakon hakan shine ya bayyana a gare su walau ruddu inda ma za a mayar da su gidan duniya din la'adu limanhu anhu da sun koma yi zuwa ga abin da aka hana su wa innahum lakadibun lalle su makareta ne Allah ya sake cewa walau tara idu kafu ala rabbihim inda kaga lokacin da aka dakatar da su a gaban ubangijin su nan ma shine cip ai da kaga kaskanci akan su ai da kaga yadda ido ya raina fata ai da kaga yadda suke da na sani da nadama qala alaysa hadha bil haqq ubangiji ko yace da su shin wannan abin ba gaske bane ba kiyama ku ce ba gaske bane a satirul awwali ne na'am kalu sai ka sun ce bala gaske ne wa rabbina muna rantsuwa da ubangiji gaske ne ma'ana ba a sa rantsuwa ba sun yi rantsuwa kala ubangiji sai ce da su fa zuqul azaba bima kuntum takfurun ku je ku dandana azaba saboda abin da kuka kasance kuna yi na kafirci Allah ya tsare abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta'ala shi yafe mana Allah ka ji kanmu ya mana gafara ya biya mana dukkan bukatunmu wassalamu alaikum warahmatullahi